Kalangu, studio Kalangu. Tahia yana in Niger. studio yana Niger. Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Malaman bada karatun sagandari yankon tarage da masu bada horo ga aikin hannu da na husa'a a yau sun tsunduma ga yajin aiki na kwana shida za ku ji cikin bayani a cikin shirin. Cutar coronavirus ta yi ƙazamin tasiri ga ayyukan 'yan wasa masu kaɗe-kaɗe da wake-wake na ƙasar Nijar, shugaban ƙungiyar Anasim ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman za ku ji bayani a kan dalilai daban-daban da ke iya sa a soke zaɓe. Mausauraro barkamu da yau litinin 11 ga watan Janairu 2021 gungu Muhammad Dantani ke ɗauke da ragamar shirin. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Babban daraktan rukunin rediyo fara'a da ke gaya doso da junju da ke hulɗa da studio kalangu bonkano bawa a jiya ya rasu a nan ya yame biyo bayan wata rashin lafiya ɗan shekara 63 bonkano bawa ya yi zama ɗan jarida a rediyon ƙasa muryar sahel daga shekara 1980 zuwa shekara 1988 inda ya riƙe matsayi daban-daban na jagoranci kana ya girka rukunin rediyoyin fara'a a shekara ta alif 1990 Allah ya ji kan marigaya mu kuma Allah ya mu makoma mai kyau amin. Malaman bada karatu yan kwantarage na sagandari da bada horon aikin hannu da na fusa'a a yau da sahe suka tsunduma yajin aiki na kwana shidda a faɗin ƙasa baki ɗaya komi ya yi zafi. jagoran haɗakar sandikar malaman koyarwa yan kwantarage na sagandari da koyon aikin hannu ya ma asumana shi na bayani ta wayar tarfo inda ya ce. Cikin matsalolin akwai na farko wannan rikritama wanda ba a yi kunkuna ansanyan kwantraktal wanda zai sa su shiga in aikin gwamnati tun 2014 da aka yi rikritama har yanzu ba a yi ufartin na rikritama. Kuma akwai zance na promotion o duk ma'aikaci ya kamata a ce ya je gaba. mu wajen mu ka diba tun 2006 zuwa yanzu babu sanyan fitilar wanda zai ce ma yayi abaci akwai wannan rafael salar na amfanyan mu wa'anda aka yi rikirite 2014 shekara shida da aka yi rikiritan har yanzu ba a musu rafael salar ko kuma zantan abu kan namu yan dap CAJ wanda aka yi rikirci har yanzu ba a yi da mizan sol da kuma akwai wanga zance na relika ba na 2019 ma ba a biya ta balantana a ce a zo an biya na 2020 A nashi ɓangare shi ma sandikar ƙasa ta masu jagunan sai da magani manyan jami'an kiwon lafiya medecin jami'an tiyata da cutar kura senfamed sun ajiye takardar shiga yajin aiki na sa'o'i 48 tare da kulawa da ba da aikin jalalo a ranakun 14 da 15 ga watan janairu komi ke dalilin wannan yajin aikin babban sakatarin senfamed dr ila alasan ɗauke da cikon bayani. mun asa takarda ta yajin aiki ta kwana biyu sha hudu da sha biyar ga watan janvier 2021 in kuna ta ne sha bakwai ga watan mars alif dubu biyu da ashirin president ya yi message a nation inda ya ce zai dauka ma'aikata domin a yi kula da wannan ciwo da ya yi gama duniya lalle wannan rikirta rikirtama a tun da an dauki a jan dubu da dari biyar cikin su ne akwai medicine 300 tun da su ne an karga rikirta cikin lo wannan dubu da dari biyar na medicine an tura su cikin daji tun cikin watan jiye yau wata bakwai mutanen suna can suna aiki babu albashi wasu yarin suna rabuwa da su saboda wannan situation bayan shi ke saman tera sun samu wannan ciwo na covid mun yi mun yi wajen minister november ta wuce ba mutane albashi ba har december ta wuce ba abin da suka yi minister bai kira ke wanga tashin aiki kashir ne zan yi in dai ba a shahi mun hawi ba muna iya taya har magrabi ilimi Studio Kalangu tafiyar yanayin niger bari mu yi tattaki zuwa yankin da magaram. Mako daya bayan komawar ɗaukar darussa a cikin makarantun boko a zandar daraktan ilmantarwar firamare na jihar ya nuna cewar dukkan matakan kariya da aka gindaya cikin makarantu ana mutunta su abin tunasarwa dai an dakatar da ɗaukar darussan ne a ƙarshen watan Desamba har tsawon mako biyu a dalilin haɓakar halayen kamuwa da cutar coronavirus. Ga fasarar bayanin da Hadi Muhammad Isa ya ma wakilinmu Alikaita. Bisa ga rahotanni da muka samu daga inspection na primary daban-daban hakika koma makaranta ya tabbata muna nan muna gudanar da rangadi a wurare domin lura da yadda aka yi wannan shiga makaranta kuma mun ba da musamman ma a nan birni a kowace makaranta matakan wanke hannuwa haka kuma mun lura a yayin rangadin mu cewa malaman makaranta na sanya takunkumi har ma da sauran matakan kan da garki musamman ma sanya tazara tsakanin mutane da ake girmama a cikin makarantu gaskiya matakan nan da gwamnati ta shimfiɗa ana girmama su cikin makarantunmu na firamare daga yankin da magaran bari mu komo babban birnin ƙasa Tun bulowar cutar coronavirus a ƙasar Nijar cikin watan Maris 2020, al'ummomi na ci gaba da fuskantar tasirin wannan allobar a cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Rukayatu Abdurrahman ta firanta da wasu ‘yan ƙasa a nan yame ga ra'ayinsu da suka shaida mata. Ni mai aikin sude ne. Gaskiya abin ya yi tasiri a kan aikinmu. Akwai wasu abokanin cinikayya da suka tsaida hodar kayan, balle lokacin da aka saka dokar tsawaita fita. A lokacin ne abin ya yi tasiri sosai. Ya kamata mu gujewa wannan cutar, saboda a gaskiya ko mura tana da wahalar magani, balle wannan annobar da ta girgiza manya-manyan ƙasashen duniya, balle mu a nan ƙasar Nijar. Sauyin da ya kawo ya kama matsala cikin ƙasa ya haddasa matsala ga mutane da kuma ga ƙasa Allah dai ya sauƙaƙa muna a game da wannan cuta amma duk da haka mutum ya kula da kanshi ya kuma kula da yadda yake hulɗa da jama'a saboda mutum bai san wane ne ke da ciwon ko wane ne bai da shi ba ga ido ba a iya ganewa A wani fannin kuma ‘yan wasa masu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe na ƙasar Nijar da suka jibinci masu rubutawa da rera waƙoƙi tamkar sana'a su fiye da dubu goma a cewar shugaban ƙungiyar Anasim reshen jihar Yamme cutar coronavirus ta kasara makomar aikin nasu. Talata Abdu Bashar ta tuntubi Omar Salifu ta wayar tarfo ga amsar da ya bayar. Matsala ce babba ga masu fasa'a musamman idan muka ɗauka a nan ya mai muna da kusan ƙungiyoyin mawaƙa ɗari biyu da ke gabatar da wasannin kiɗe-kiɗe da raye-raye a kowane lokacin hutun mako. An yi kiyasi a matsakaici a mako abinda mai fasa'a zai rasa ko ƙungiya shine miliyan guda da jika ɗari biyar zuwa miliyan biyu. Akwai ƙungiyoyin makaɗa da dama da suka ɓace kuma akwai akwai gidajen shan barasa da suka tsaida kwantaragin su da kungiyoyin orchestra ba mu fita ba daga matakin farko na cutar kuma muka shiga mataki na biyu na cutar da ke nan a yanzu a sati biyu mun ga illoli sosai za mu yar cewa shekara ta 2020 shekara ce ta bala'i ga duniyar al'adu mun san cewa Nijar ƙasa ce ta haɗin kai da taimakon juna shine gaskiya na a tallafawa masu fasa'a a yau mai fasa'a tamkar wani madubin zamaninsa ne. Bari mu leka yankin Abzin. Yanayin cutar coronavirus na wanga lokaci ya zama birki ga shirye-shiryen kasuwar baza koli na kayan lambuna na jihar Agades wanda aka tanada ranar 15 ga watan Janairu 2021 kamar yadda shugaban ɗakin shawarar manoma ta jihar Agades Ahmed Uha ya faɗa ga bayanin da ya ma wakilinmu musamman a can Agades. wannan fawar abinda za mu cewa muna ganin shi dai amma shirye-shiryen shi har yanzu bai fara gamuwa ba yadda muke son shi saboda wannan ciwo wanda ya shigo 2020 yan wannan ya sa mutane dari-dari bisa organization kin wannan fawar ko da yake kaya ga sanan sun iso akwai lemun da yawa kuma akwai fam da tar da yawa akwai ai da yawa amma duk da haka nan wadansu mutane suna can har yanzu ba a amince da a bude shi wannan fawar na filin plastomu yadda aka saba yanzu kenan da yake mutane suna dari-dari da shirya shi ba a sani ba amma ana jira daga bakin hukuma da kanta wadda take kulawa da ba da yanci a yi tafuwar wannan muna saurare mu gani me za su ce kayan mu na noma suna tahiya yame Rukunin 'yan jarida ga batun 'yancin ɗan Adam a cikin wata sanarwa da suka wallafa ranar Asabar sun yi furici kan batutuwa daban-daban kamar bada goyon bayan su ga daraktan majalar Levenma mai fitowa so biyu kowane mako cewa da Musa Aksar wanda aka kai karasa na tuhumarsa babban biran zartarwa na rgdh ya yi allah wadai da hararen da aka yi na ta'addanci a garin wato coma bangu da kuma zarum darai shugaban rgdh ibrahim abdu tikire dauke da bayani inda ya ce mizancan wangadin jaridar namu musa aksar an kira shi justice to kiran da aka mishi dan ayi mai tambaye shi ne biskan wani harka ta yi buri kasa ga tamu a hiddo gaskiya cikin waga harka wanda mun san dai mutane na cewa an yi sata ba a yi sata ba to wanga abokin aiki namu aksar yana cikin wanda suke nan suke ta gwagwarmaya da waga harka ben rgd ya yi godiya da wanga zaɓen yadda aka yi shi kasa mu cikin hankali kuma ba a samu wata matsala ba mun yi godiya da an abokan mu yan jarida wanda gaskiya sun yi kokarin su cikin aikin na suke nan suke yi yan jarida dan dai wanga zaɓe a shi lami lahiya kuma komi ta daidai kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka, na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama, ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. studio kalangu yanzu kuma ga rahoton na musamman A zayyanawar ayar doka mai lamba 121 ta kundin zaɓe na ƙasar Nijar, akwai dalilai da dama da za su zama hujja ga soke zaɓe domin samun cikakken bayani a kai Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goje Maimuna ga zubin firanta su. Me yake janyo dalilan soke zaɓe? Sashen ayar doka mai lamba 121 na kundin shari'ar zaɓe zai kasance dalilai na soke zaɓe lura da rashin amincewar kasancewa ɗan takara a fuska daban-daban. Rashin girkin makewayi na jefa kuri'a a cikin rumfar zaɓe, ko da ba cikin nufin a sata ba ne. Musgunawa, sata, cin hanci mai iya tasiri ga sakamakon zaɓe na 'yan takara, halarta da farfagandin zaɓe na aiwatarwa ko sanarwa da kundin zaɓe ya yi hani a kansa. Kama 'yan takara ba bisa ƙaida ba a lokacin gudanar da zaɓe, ƙera katunan zaɓe ko riƙe su. Zaɓe na yara da basu cika shekara goma sha takwas ba, da za su ɓata zaɓe a cikin rumfar zaɓen da aka yi haka, akan rawaitan rahoto da hukumar hukumar da ke da nauyin yin hakan ta zayyana ko kuma rawaita wannan halin a cikin rahoton lissafin zaben sayan katin zabe ko karkata ra'ayoyin masu zabe a ranar zabe. A waɗansu lokuta muna ganin duka waɗannan rashin biyar ƙa'idoji a yayin zaɓuɓɓuka ya ya kamata a yi. Ya zama wajibi ga masu zaɓe, jam'iyyun siyasa, rukunin jam'iyyun siyasa na su shaidawa shugabannin hukumar zaɓe na komin, na jiha da na ƙasa duk wata rashin gaskiya, duk wata sata duk wani taken dokar kundin zaɓe da suka gani da aka lura da taka dokar kundin zaɓe wadda ta wukana aka gani aka tabbatar tana iya kasancewa halin da zai sa a sauke zaɓe kenan ya zama yauni ne ga 'yan ƙasa na sukula mai zaɓe yana iya kai ƙara jam'iyya tana iya kai ƙara hukumin jam'iyyu na iya kai ƙara a cikin gumfar zaɓe da zara aka gano wata rashin gaskiya yana da mahimmanci ya kasance an rubuta wannan halin a cikin rahoton kammala lissafin kuri'u yana da mahimmanci sosai yi a gaban duka mambobi a gaban duka wakilai ya zamanto wannan rashin gaskiya an rubuta shi cikin rahoton kammala zaben akan tabbatarwa wani jami'in da ke wannan hurumin. Masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin dukan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni nina kuɗan badan da Arlit malamin Mangungu ke muku sallama a futa lafiya.